Bismillahir Rahmanir Rahim wata kishiyar kashi na goma sha ɗaya. A Yola wasu su Asma'u sun iso Yola lafiya sun kuma samu tarba mai kyau daga mamansu da suke kira da gwaggo da bakinta ya ƙirfuwa ganin 'ya'yan nata da kuma jikokinta a gabanta ba ƙaramin faranta mata hakan yayi ba. sai sannu da zuwa take faman yi musu ta ma rasa wanne za ta kama a cikin su idan ta janyo wannan yaron sai ta saki ta kama wancan ma uku sai da suka yi kwallar kewar mahaifiyar ta sosai da suka natsu suka yi sallolin su suka ci abinci da abokiyar zaman gwaggon inna wuro ta kawo musu gafara mai sanyi da gardi sannan gwaggo ta yi musu jagora zuwa bangaren mai gidan su gaishe shi fari kyakkyawan ne mai kama lalliyar fuska da ke cike da haiba da hasken salati yana nan a yadda asma'u ta san shi tunda ta yi wayo sai dai a kwantar a tayar tun zamanin da suke zuwa tare da su duba shi wanda kuma tun kafin a haife ta yake wannan ciwon kimanin shekarunsa arba'in kenan a kwance yana wannan jinyar da har yau allah bai yanke masa ba sai dai fatan ta zama masa kankarar zunubi sai da suka yi da gaske gurin danna kukan tausayin bawan Allah da ke musu maraba daga kwancen ya mika hannu ya kamo Abdullahi yana cewa zonan Abdullahi bawan Allah madalla da amini na kwarai rahamar ubangiji ta dawwama tare da da takwaranka a makwancinsa a kan shimfiɗarsa da ke eh, gyare ya zaunar da Abdullahi sannan ya janyo Arif ɗin in yaya bulki yana cewa wannan kuma mai idan yan Chinese din fa wane ne sai suka yi dariya gaba ɗaya inda wura ta ce to takwaranka ne Ismail dan wajen Bilkisu to to to ya hakuri ka ji takwarana gajiyar hanya ce ta rufe idan ko na san an jima za su buɗe irin nawa cikin taka suka gaisa ya tambaye su sauran yan uwansu da kowa da kowa duk suka amsa masa da lafiya da kanan ya shiga saka masa albarka da bakinsa baya gajiyawa da ita a kullum suka haɗu ko da suka gaisa a waya sun dan zauna kafin suka ce za su je su huta haka suka a haka suka tashi suka bar wajen anan suka bar yaran suka koma ɗakin gugu jikinsu duk a sanye Allah sarki baffan yola wannan jinya dai ta ƙici ta yawa Allah ya sa kankarar zunubi ce Asma'u ta faɗa tana kwanciya akan gado boko da Bilkisu suka amsa da amin ba su ja wata hira ba suka kwanta aka baro gobe don sun gaji gaskiya sosai. Washe gari bayan sun je sun gaisa da Inna da Baffa suna zaune a falon gogo eh, a falon gogo suna cin wainar gero da kunu mai kyau da Inna ta yi musu dan ta san suna son su sosai. Gogo da ke zaune daga gefe ta kalla Asma'u ta ce Ma'uya abokiyar zaman taki kuwa kuna dai zaune lafiya ko? Sai da ta tsami hannunta kafin ta ce muna lafiya ko ta ina muke ganin juna ma bare wani abu ya hada mu ina Lagos tana Gombe. haka ake so ai dama wani sa'in raba gidan yana da amfani idan har akwai wasu matsalolin amma dai ko zuwa nan gaba idan ta fara tala iyali ita ma dole ya haɗe ku saboda a samu daidaiton kauna tsakanin su dan dai na san baki tashi kin ga ana yin yan ufanci a gidan nan ba kuma ba za ki yi shi a gidan wani ba haka ne goggo ai ta ma haifu ai ta ma haifu shekaran jiya aka yi suna yaya bilki ta faɗa jin asma'u ta yi shiru bata ce komai ba kai ma sha Allah me aka samu kuma kuma a cikin satin nan aka fita a cikin satin nan da aka fita fa Bashir din ya kira ni Allah ya sa kuwa bai ji babu daɗi ba ban yi masa barka ba dan ban sani ba ai da har ita dadin da su fatun da na kira su na yi musu barka mi waya ta nan bulki ki gani kar ma na sha'afa da batun wayar yayi bulki ta bata ta kuwa shiga kiran Bashir sai dai bai amsa ba saboda lokacin aiki eh, saboda lokacin aiki ne sai ta mai da kiran kan dada ita ma sai da ta kusa tsinkewa sannan ta daga cikin mutuntaka suka gaisa dada ta tambaye ta ya me jiki tace jiki gashi nan sai afuwan Allah ashe kuma an samu karuwa wallahi ban sani ba sai yanzu muke zancen da sa Asma'u nake ji Asma'u sun zo yola ne da ta tambaya dan bata sani ba Bashir din bai gaya mata ba dama kuma ta san ma Uba Salama za ta yi mata ba yanzu eh wallahi sun zo tun jiya ita da bulki Allah ya raya ya albarka haduwa ta yi wuya amma insha Allah ina sa ran zuwa bikin Hisham kanin su Ma'u da suke uba daya an yi abubuwa da yawa a gomban nan ban samu lekowa ba gogo ta faɗa da haka suka yi sallama ta kashe wayar ba tare da eh, bata ajiye ba ta danna wa addafa ta kira ita ma lafiya lau suka gaisa ta yi mata barka har ta bawa Amira waya suka gaisa da gogo ta yi mata sannu sannan ta kashe wayar ta mai da hankalinta kan Asma'u da ta yi eh, da ta yi kini-kini da fuska don ta san sai ta mata maganar kin gaya wadda da tafiyar ta wato ma'u ba zaki ki canja ba ashe wai ni shin na fice ta yi miki kishiya ko bashir da zaki biki kullace baiwar Allah nan ki ringa gaba da ita shi wanda yayi miki laifin kina zaune da shi kalau amma kin raina uwarsa me kike nufi haka ni wallahi ku gubar raina ta ba me ma nake mata duk wani girma da ya kamata in bata a ko ina ina bata me ake so kuma na yi mata o kina ma aukina ma da bakin mayar mini kenan ko yanzu ina ina bata ma san da kin taho nan bakin kwaso mata jikoki har guda shi da kin biyo wannan hanyar bata sani ba ba fata ba idan wani mugu abin ya faru kuma sai dai kawai su ma su je shi a sama to ni yanzu gugu ai ba haƙƙi na bane na gaya mata ɗanta ne ya kamata ya sanar da ita tunda ai ya sani da izinin sa muka taho ai haka ma zaki ce to maza ki kira ta yanzu a waya ki bata haƙuri kuma ko dan gaba ki kiyaye kar in sake ganin haka ta faru gogo ta faɗa cikin bacin rai dan Allah gogo kar ki tilasta ni yin wannan abu kuma dan kin san ba zan bijirewa umarnin ki ba wani kalar haƙuri ne bana yi tunda ba ya aure sau ɗaya na taɓa ɗaga waya tunda Bashir ya aure sau ɗaya na taɓa ɗaga waya na kawo miki ƙararsa akan yi min wani abu ba dan baya yi min ɗin bane ba dan kin ce kin ce muna shanya komai eh, muna shanya komai a ranmu ne komai na duniya ɗan haƙuri ne ba zan iya ci gaba da alaƙa da su ba abin da ya zama dole zan yi amma wallahi ina yanke duk wata alaƙa ta baya da kika sani tsakanina da su ga yar uwarsu nan duk sai ta yi mu'amalar da nake yi da su a baya abin da suke ganin ni ba zan iya ba na san yanzu za ta iya musu ita ta karasa maganar hawaye na sauko mata ta rasa me gogo take so ta zama a zatanta kowa irin ta ne mai tsananin haƙuri ya kana da ɗauke kai akan komai ko kuwa duka maza kalar mazajen da ta zauna da su ne masu adalci da sanin ya kamata sannan kowa eh, kowa ne yayi dace sannan ba kowa ne yake dace da kishiyoyi na kwarai da dangin miji na garba saboda su dangin miji na gari da kishiyoyi na gari sun fi kare tuni irin su tuni irin su amma ita gogo ba za ta gane wannan bodaddan zamanin da muke ciki ba ko kuma cikin ƴaƴan da mutum ya haifa yake nuna bambancin da eh, da ɗaya ya fi ɗaya wadata ba namiji yake eh, yake fifita buƙatar wata mace akan wata saboda alaƙar jini sannan surukai suke zaɓar su akan sauran surukai da suke baran su ita dadan aida bakinta ta ce mata dama sun daɗe suna son ɗorar da jiminsu su kuma ta hanyar haɗa auratayya ne kaɗai haka zai yiwu to ba gashi nan ba sun haɗa ta kuma janye ta ba su guri su yi yadda suke so sai kuma a ce sai ta tusa kanta a cikin su ina san fa ba zai yiwu ba to yanzu menene na hawaye kuma daga magana gwagwa da jikinta yayi sanyi ta faɗa ai kamar asma'u na jira kawai sai ta fashe da kukan gaske har da shishika haka yi haka suka yi su kuɗi duk suna kallanta saboda babu daɗi musamman gwaggo haka suka ringa jiran su babu daɗi sai ta janyo asma'u jikinta tana cewa ki yi haƙuri na san ba a kyauta miki ba ba a miki daidai ba kuma eh, kuma ba dan na fi son su nake cewa ki yi haƙurin ba a'a sai dai ina so ki rabota da ladan da Allah ya tanadar wa masu yin sa ne idan kika jure kika yi haƙurin idan ma sun zalunce ki ko a nan ko a can sai Allah ya yi miki sakayya amma ki shiru ki daina kukan nan haka dan Allah da tsare ta kukan ta ci gaba da share hawayenta daidai inda wura ta shigo ɗakin Asha Maryama me yasa kike haka duk sanda yarinyar nan za ta zo sai kin saka ta kuka dan Allah menene haka ne inna wura ta faɗa tana janye asma'u gare ta kafin ta ci gaba da cewa na san dancen ki ɗaya ne akan mijinki da dangin sa duk abin da suka miki na cutarwa kar ki shiru asma'u ki yi magana ki kwaci yancin ki ki tsarkake zuciyarki kar ki nufi kowa da sharri ka kuma ki bari su raina ki da sunan wai kina da haƙuri ko ita da take gaya miki hakan saboda Allah bai tarabce ta da irin wannan fitinannin na zamani bane ba shi yasa take ganin kamar kowa irin zaman eh, irin zaman ta yake yi a duniya share hawayen ki dan Allah kar ki ƙara ragawa duk wanda ya ce zai taka ki kira ma kin ji ko u! daɗi kalaman wura suka mata aiko ta share hawayen ta aka ɗauko wata hirar daban suna zaune Sada da Maimuna yaran Innawar suka yi sallama sun zo wasu ma'usanin da zuwa nan suka shiga hirar yaushe gamo dan dama sau da kawarta ce sosai. Sai amma suka tafi tare da su sauda suka je gidan Hamma Isa baban dan babban dan Innawar matarsa ta haihu. Suna gidan aka kira waya aka faɗa wa gari kuwa suka fara zuwa dangin gogonsu ta ko ina ta ko'ina dangin ne ta ko'ina har bila dama haka suke yi ba su fiye samun damar zuwa ba koyaushe ba amma duk sanda suka zo sai sun zaga ko ina sun gaisa da dangi tare da kai musu abin arziki hakan ko ba karamin daɗi yake yi wa ƴan uwan gwaggon ba dan ko dan ko ba su kai musu komai ba zuwa akai din yana da daɗi A Gombe kuwa Amira ta ci gaba da jingar jikinta da kuma shirye-shiryen shagalin sunan da ta rantse sai ta yi duk da har yanzu ba su yi magana da okan ba. Amma jira take yi da an sallamo Baby Iman ita kanta adda wannan karanta ce mata ta haƙura gaba idan da rabo sai ta yi. kuɗin da zai bata su yi wata hidimar da su amma Amira ta ƙi ƙasa ƙasa allamfar sai ta yi a cewar ta haka kawai duk ƙawayenta tana ganin in sun haihu yadda ake rakashewa kamar biki sannan ita a ce kar ta yi wallahi ita ma sai ta ci uwar sa ba da, kowa ya zo a yi bishasha a san ita ma fa mai kuɗin nan take aure sai kuma Adda ta ce haka ne fa to su yi ko dan ma a maido musu da bikin gudunmawar da suka yi ranar talata da daddare lokacin da ta tabbatar yana gida ta danna masa waya Dan tana so ya bata kudaden da za ta siyi kaya da dinki ga kuma shirye-shiryen suna bashir na zaune a falo yana shan ti da kek gaba ɗaya dauriya yake yi amma zaman kadaicin ya ishe shi gidan ya masa wani wawa keke saboda babu ma'uwa a ciki ce yake yi kamar ya kira ta ya ce ta dawo abincin kansa sai kama kama yake yi, in yunwa ta ci shi ne dole yake zuwa restaurant ya ci gaba ya ci abinci gaba ɗaya bai san me yasa wannan karan ɗan girke-girken da ta saba yi masa ta saka a firiza idan za ta tafi irin haka ba bata yi ba ya saba da sai dai ya buɗe ya dauko ya yi ya dan ya ɗan ƙara dumamawa ya ci to yanzu ko miya ce kaɗai to yanzu ko miya ce kadai ita ma ta kare dan ma yayi dabarar sakawa a kunna wutar gidan bayan sun tafi wancan ranar da ya tuna da abubuwan za su ɓaci gidan ya yi wari don haka ya saka aka karɓo safayaki na gidan maƙotansu ta shiga ta karasa kashe masa duk wani abu da zai iya kawo matsala aka bar iya freezer yana cikin tura kek din wayar Amira ta shigo ya hararu wayar sannan ya daga a dake dan ya san labarin gizo baya wuce na koki in dai Amira ta kira shi to ko tambayar kuɗi ne ko korafi in yana son jin yadda suke sai dai shi ya kira ta bayan sun gaisa ne duk suka yi shiru yanayi eh, yanayin da ta ji muryarsa babu walwala ta san da kiran za ta samu yadda take so amma haka ta daure ta canin fashi ta ce abin iman na daman na ji shiru ne baka ce komai ba akan siyayyar kayan iman da nawa ina son ka san wancan da aka yi ka san wancan da aka yi ba wani masu yawa muka siya ba na amfanin farko sai da ya sai da ya dan shaka sannan cikin dakewa dan kar ta kawo masa wargi ya ce ki yanzu kayan meye kuma kike magana kina fama da kanki kayan barka mana ta faɗa ita ma tana dakewa ni babu kuɗin wasu kayan barka da zan baki abin da nake da shi na ba wasu da za su haɗa da na gurin su a siyi wannan kayan al'adar da ta ce da ta za a siya na zata ma sun kawo muku ba su kawo ba ina ga sai gobe ta faɗa a cikule dan ita ba haka ta so ba yanzu ma su ne za su siyo kayan aka san irin wanda take so sannan ita ma nata duk sai sun gama ganewa kenan kafin ta ci kwalliyar kafin ta ci kwalliyar gaskiya ba za ta yadda ba sai dai ya bata ko kuɗin les ɗaya ne da za ta yi kwalliyar suna da shi don haka ta gyara zama ta ce to shi kenan amma dai sai dai ka bani nasi wanda zan yi fitar suna da shi don ni kamata ya dan bai kamata a ce eh, dan kamata ya ni a ce kowa ba sai ya ga abin da zan safa har sai na saka ran sunan suna wani suna kuma ya tambaye ta da mamaki dan dai ya san ai shekaran jiya aka yi raɗin suna ko taron suna mana idan an sallami iman dole za mu yi tunda ai na farko ne kaga karki kuskura wallahi idan baki da tausayin kanki da jikinki ba to ki ke kadai amma ko da wasa kar ki sako mini ɗan a ciki ke ko yan barka ki ringa ke ko yan barka kika ringa bawa yata aka jagwalgwala sai rinki yayi mummunan baci wallahi bare har ki tara mana bare har ki tara mata hayaniya akai ki yanzu ko lafiyar ta kalau ma ai kya kya daga min kafa ko dan kashe kuɗin da na yi asibiti ki ce ba sai kin yi wani taro ba bare yarinya har yanzu kina ganin yadda take sai da baki gaba kamar yana gabanta ta ce to kowa ya haihu ana suna sai ni ce za a ce ba za a yi nawa ba ni dai gaskiya sai na yi Allah ya baki sa'a ya faɗa tare da kashe wayarsa ya fuska ya fuskanci so take ta kure shi sai ya seta mata ta sannan za ta dawo kan hanya Allah ya bata ikon yin taron sunan nan tabbas sai ta gane waye Bashir kuwa Amira hararar wayar ta yi har da murgu da baki ta ce dan rainin hankali wallahi sai nayi kuma sai ka bada kuɗin naga matarka duk haihuwa sai ta yi sunan na alfarma sanda ma baka da shi bare ni yanzu dole ma ka nemo su ka bani labartawa addu komai ta yi ta ce ta rabu da shi zai bayar bari dai a sallamo yarinyar ai ta ji likitan ya ce alhamis ko juma'a za su iya sallamar su ko haka suka ci gaba da tsare-tsaren su su biyu washe gari gurin goma na safe suna zaune a falo tare da yan gidansu tare da yan gidansu da suke da suka sake zuwa duba ta har da kishiyoyin adda duka biyun da matan ta kamar aike sai ga sallamar da ta shigo naziru da fainusa da isan na biye da ita da akwatuna guda biyu ga ga kuma saitin baho da karamin gado mai net nan suka shiga musu bar a ah, maraba suka zauna aka gaisa kafin dada ta kalla adda tana cewa adda ga kayan barka na na ce dai ya kamata a kawo tun da al'ada ce gashi mun yi sa ma yan gidan yan eh, gidan nasu suna nan adda baki har kunnan nan aka shiga zuge jakunkuna ga kayanin tabarakalla komai ya babbar babbar kayan jariri ne eh, jarirai ne tsala tsalar riguna da sauran tarkacen kayan bebi na yan gayu sai ta tsakiya kuma kayan amira a atamfofi guda biyu da gizina, ɗaya sai lace masu kyau su ma guda biyu bayan kayan da gani kaf kasan ba ƙanana bane ba har da mayafi karan lace ɗin da jaka da takalmansa amira na da na da kanada akan kujera Amira da take naɗa kan kujera les ɗin da aka haɗu da takalmi da jaka ya tafi da ita amma kuma ba ta tun za ta iya sakawa tunda mutane sun riga sun gani. Ga sunan daga gurin Bashir da gudunmawar 'yan uwansa duka aka haɗa aka yi muku siyayyar cewar dada. Kaya sun yi sosai Allah ya kara arziki ya sa lafiya ta kashe sai ki fito da na gurin da na gurin ku kema. Su gani ko fatu ina gaji da ke eh, da ke faman daga kaya ta faɗa. Fata ai sai ki fito da naku tun da gasu eh, duk an haɗu sai a gani adda ce ta yi kamar ta kwaɗa wa inna gajimari wannan tonon silili da take neman yi mata a gaban kishiyoyi har ina sun kuwa zuba idanuwa da kunne suna jira su ji me za ta ce dan al'adar gidansu haka ake yi da an kawo kayan gidan miji su ma za a fito da nasu amma ita ko pant bata iya siya ba rasa ta cewa ta idan haka ta shiga kama kame tana yaƙe eh, tana yaƙe da ta taimaka ta kwace da ta da cewa kai sai ka ce wani abun bare ai muna ai ba ma raba ɗaya biyu duk ga su nan ai na dangin uwa da namiji ne ku ne dai za ku fito da naku yanzu dangin uba ta yi magana cikin sigar wasa aka bar adda da sauke ajiyar zuciya da yaƙen dole dada bata jima ba ta yi musu salama ta fita a ta bi bayanta ke na eh, fikin cuce ni da wannan shegiyar gajan da san ƙura mutum kai na fikin cece ne da wannan shegiyar gajin da san ƙura mutum haihuwar da ta zo haihuwar da ta zo lokacin ta bai yi ba ina na ga ta siyan wasu kaya ga wannan lalura haka ne da da ta bata amsa yauwa dama yau nake so na zo mu yi maganar taron sunan da za a yi idan an sallamo yan nan kin san yanzu sai ya zama abin magana idan ba a yi ba wace irin magana kuma adda bayan kowa ya san halin da uwar da yar suke a ciki dan Allah ki bar wannan magana Allah ya kai mu gaba ai ba gamawa ta yi ba sai a yi cewar dada ki je ki ke ma dai na fi da wata magana to in kin manta barin na tuna miki binta da bakwai ni kika haife ta eh, babbar yarki kenan kuma haka muka shirya taron suna aka yi kokin manta amma adda ba za ki haɗa zamanin binta da wani wannan yarinyar ba binta a sannan ban waye da zuwa asibiti ba ƙarewarta a gida na haife ta yanzu kuwa abu ko da an yi shi babu matsala idan zamani ya shiga ciki abubuwa da yawa sai kiga sun koma matsala sai kiga an samu akasi a zo ana da na sani ni dai a shawara ku haƙura na san kuma shi ma Bashir din ba zai bari ai ba dala ta sake faɗa ran ta fal takaicin adda wallahi sai an yi jikarta wata fari kuma ta kwarata kice ba zan yi suna ba bakin ciki bakin ciki ma kike min kenan ko wani irin bakin ciki kuma adda ni ma ai jikata ce ko da ban haifi Bashir ba ke dai kika sani to in ma dai baki kuka hada ke da shi ba za a yi ba tun wuri ki gaya masa wallahi suna ba fashi ya lalo kudade ya bata da za yi hidima in ba haka barai ya baci. tana gama faɗar haka ta juya fu ta yi cikin gida dan Allah da mu je wallahi ko yaya ya yarda ba za su yi sunan nan ba ai dai ni ni zai ce na bada kuɗin ko to zamu gani Naziri ya faɗa yana huce haka suka shiga motar suna tafashi da Fainusa suna ɗebe wa ah, dada albarka Eh, suna ɗebe wa adda albarka da dai bata iya ce musu komai ba gaba ɗaya ta tafi tunanin me ke damun adda a rayuwa ne su yanzu inda hankali ko cewa aka yi su ya aisa ce a'a amma har tana rantsuwar sai an yi to wannan karan za ta ja ita ma ba za ta takura wa bashir ba kuma ko sun yi galaba a kansu ko sun yi galaba a kansa ya yarda sai ta hana shi za ta nuna mata ba fa tsoro ya saka mata take mata biyayya haka ba Allah dai ya yi mana maganin abin da ya fi karfin mu ba saurare a nan za mu dakata ku dakace mu a mu na gaba